إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا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 ذلكم الشر الجسيم ذلكم الداء الذي انتشر في بلادنا انتشارا رهيبا ذلكم الشر الذي انتشر في أمتنا حتى صار ينذر بالخطر الجسيم وغضب الجبار جل جلاله ألا وهو الظلم الظلم عباد الله الظلم وضع الشيء في غير محله أيها الناس لقد فشى الظلم في بلادنا ليس على مستوى الأفراد فحسب وإنما على مستوى الأقارب والأرحام والأصحاب بل وعلى مستوى المجتمعات والشعوب والدول إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده وتوعد عليه بالعذاب الأليم في الدارين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فمن ظلم شيئا من عباد الله فعليه عقوبة عاجلة وآجلة أما العقوبة العاجلة فإنه لن يفلح أبدا وإنه لن يهتدي إذا أبدا يقول الله جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يهدي القوم الظالمين أيها الناس الظلم من أسباب كثير من المصائب والبلاوي التي تصيب العباد من أوجاع وأسقام وفقر وذهاب أولاد وذهاب أموال وقتل وتشديد وتعذيب وخطف وارتفاع الأسعار المصائب التي تعاني منها أمتنا كلها جراء الظلم يقول الله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا وضعوا الشيء في غير محله عذابا دون ذلك عذابا دون عذاب الآخرة وهذا كقوله تعالى ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون بل قد يعم الله تعالى العبادة بالعقوبة الشاملة تعم الصالح والصالح لأنهم وقعوا في الظلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقولته المشهورة إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة وإن إذا كانت ظالمة فاتقوا الله تعالى عباد الله وتجنبوا الظلم بجميع أنواعه فإن الله تعالى يأخذ به أخذا شديدا في الدنيا والآخرة قص الله تعالى علينا قصة نوح وهود وصالح في سورة هود ثم عقب ذلك بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسمعون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين هذه هي دعواهم ما زالت هذه الدعوة حتى جعلهم الله تعالى حصيدا خامدين أهلكهم الله تعالى عن بكرة أبيهم لأنهم وقعوا في الظلم هذه عاقبة الظلم في الدنيا ما عقوبة الظلم في الآخرة يوم القيامة يقول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ولا لعنة الله على الظالمين استحق البعد عن رحمة الله يوم القيامة إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشرف وساءت مرتفقا ورد في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه عقوبة الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم فاتقوا الله تعالى عباد الله واعلموا أن الله تعالى قد يمهل للظالم في ظلمه ويؤخر أخذه في هذه الدنيا لا حبا للظلم والظالم ولا نسيانا للظالم ولكن استدراجا للظالم حتى يتمادى في ظلمه ثم يأخذه الله تعالى على حين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته فاتقوا الله تعالى عباد الله واعلموا أن المظلوم دعوته مستجابة بعث الله معاذا إلى اليمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأوصاه بوصايا ومن ضمن وصاياه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لا تظلمن الناس إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وبعد يوم مسلمين wani lamari ne mai tsananin haramta addinin musulunci mai saurin hukuma a addinin musulunci wanda allah yake fushi da mai shi a addinin musulunci kuma cuta ce da ta fantsama ta a cikin wannan al'umma ita ce cutar zalunci cutar zalunci zalunci ya yi wa wannan al'ummar katu ta da magani kuma zalincin ba wa a mu na daidaikun mutane ba a'a zalincin ya zarci haka a cikin dangi ana zalunci ɗan uwa na zalintar ɗan uwansa kai ɗa na zalintar mahaifinsa uba na zalintar ɗansa miji na zalintar matarsa hallantana kuma ka fita society mu baki daya zalunci ne ko ta ina babu sakatan da zaka shiga daga hango zalunci da yawa ba kuma a cikin kasar muke rayuwa tare da challenges kala-kala kuma muna fatan alkai muna fatan allah madaukin sarki ya yayi mana damuwar da muke ciki amma damuwar ita ce a magana mai ce matsalar ba matsalolin musu na yawa ɗaya daga ciki kuma mafi girma shi da wannan zalunci allah madaukin sarki ya haramta wa kansa zalunci shi da mahalicin sannan kuma ya haramta zalunci a tsakaninmu hadisi ne kursi daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira bayan sai ce ya ku bayina na haramta wa kai na zalunci kuma haka ne kuma rabbuka da zalimin lil azim amma Allah yuridu zulman lil ibad inna Allah la yuzlimu mithqala dharra haka bi zalunci sannan kuma ya sanya zaluncin nan haramun tsakaninmu haramun ne ba masarufi ba idan mutumin da ya zalunci ɗan uwansa wallahi ya aikata haram yana da kyau mu fahimci hukuncin da kyau duk mutumin da ya zalunci wani wallahi tallahi ya aikata haram saboda Allah ya ce wa ja'altuhu bainakum muharrama idan aka tambaye ka menene da hukuncin zalunci kai tsaye ka ce malam haramun ba makaruni ba Allah zai ce falatar zuwa da bukar ku zalunci yan ba musulmi zalunci na janyo wa al'umma da ƙasa da ɗaiɗaikun mutane masifu da yawa da bala'in kala-kala a duk lokacin da kaga talauci yawa mutane kafin ruwa na akwai zalunci a cikinsu a duk lokacin da kaga cututtuka sun yawa a cikin mutane ma da akwai zalunci a cikinsu akwai lokacin a duk lokacin da ka tarar cewa dukiyoyi na karewa ba su da albarka mana akwai zalunci duk lokacin da kaka cewa kana hasara dukiyoyi da 'ya'ya mana akwai zalunci duk lokacin da zubar da jini da kashe-kashe ya yawa cikin al'umma mana akwai zalunci duk lokacin da satan mutane da kidnapping ya yawa mana akwai zalunci duk lokacin da hauhawar farashin kaya yayi yawa a cikin mutane da akwai zalici wannan ka'ida ce al'ummar da cikki da zalici da yawa a cikin ta wallahi sai sun fuskanci kalubale su yi ta wayo Allah kuma ba su san ina da mafitar ba da yawa abin da suke hange cewa shi da mafitar ne a samu canji shugabanci fiye da shekara talatin arba'in abin da muke ciki kenan muna fatan wani in yazo zai yaye mana shi a ba wani sai wani sai mun iya kokarin mu duk matakin kasa baki daya an kawo wani sun ga abu ya kara lalacewa malam ba za mu sake kallon wani guri ba a yanzu ma mun dage mace muslim muslim ce kada mu muka ko shi muka kawo shi muka aji yanzu kuma muna wayo Allah yanzu kuma mun fara hangen wani ban ba shi ba shi wannan wani daban yanzu kun san me zai za mu koma ga Allah ba ba za mu gane da ku ba mun ci gaba da yi kenan mu kawo wani ya fi jiya muni mu sake kawo wani ya fi jiya muni kuma ba ma tunanin daga ina ne mafana ƙa'ida ce ta gani Allah subhanahu wa ta'ala. duk al'ummar da zalunci ya yi mata yawa Allah daukin sarki na jarraba su na azabtar da su tun daga nan duniya Allah ce wa inna lil ladina zalamu azaban min lallai ga waɗanda suke zalunci suna da wata azaba kuma bayan azaban lahira ina ne azabar nan duniya da cikin barzan shine azaban duniya zalunci haka al-imamu za'adi yace haka al-imamu basawi yace masifu ne da cututtuka da tashin hankali da rashin tsaro su azabar da Allah yake kanawa waɗanda zalunci ya yi kazutu a cikinsu wani lokacin Allah madaukin sarki yakan game bayan fa baki daya da na kirki wanda ba na kirki ba da musulmi da wanda ba musulmi ba da wata azaba dan me dan zalunci yayi yawa Ibn Taymiyyah Rahmani Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah madaukin sarki yana baiwa wata ƙasa mai adalci nasara a rayuwarta ko da ba musulma ba ko da ta ce Allah kuma na ɗauke taimakonsa daga wata ƙasa musulma don azzalima ce malam idan ana maganar adalci wallahi sallahi ba a maganar kabila ba a maganar gari ba a maganar addini ba wanda addinin ku ba ɗaya ne da shi ba idan adalci ya kama wallahi kai masa in ka zalunce shi wallahi sai Allah ya kama ka wannan fikihu musulmin Najeriya ba su gane shi ba har yanzu yana fada a baka matsayi ka samu matsayi ka jagoranci al'umma idan don ka zo ka hirmta wa ƴan uwanka musulmi ne kawai ba dan kai wa al'ummar baki ɗaya hidima ka yi wariya wallahi tallahi yi zalunci dole ce ka kai wa kowa adalci kai hata dabbar da suke karkashin ka wallahi sai an tambaye shi a kanka daga tana da ba musulmi ba saboda haka mu kwatanta adalci a tsakanin Allah madaukin sarki da ya ba mu tarihin annabi nuhu annabi hud annabi salih cikin suratul hud lokacin da suka karyata annabawa suka karyata da tattabansu suka yada zalunci a doron ƙasa Allah subhanahu wataala ya damtse su ya musu kawo mai tsanani sai Allah subhanahu wataala sai ya biyo da labari daga baya cewa wa kadalika haka ne ba ba wai lamarin ya ta kai kansu ba mu ma su ma haka duk wanda ya zo nan gaba yake da irin wannan zalunci ma haka za su fara masa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى haka ne kama ka idan ya kama wata alƙarya wasiya zalima tana mai zalunci inda aka da wajen ne kama zalimin shari'a mai tsanani ne mai raɗaɗi Allah ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima da yawa daga cikin alƙaryu mun karya bayanta mun halakar da ita mai yasa da su kasance azzalimai wa ba da qawman akharin sai muka kage halittar waɗansu al'umman a doron ƙasa domin su ci gaba da raya ƙasa bayan waɗanda aka hallaka falamma hasu ba sana yayin da suka hango azabar mu tana zuwa idan hum yarkudu sai ga suna suna tsirewa daga gefe Allah ce ina la tarbu karkuci warji'u ila ma usriftum fihi ku dawo cikin abin da aka ni'imtar da ku nan wa basakirkum gidan da jangu da kuke zama a cikin nan kuna zalunci la'allakum tus'alun amma min قالوا سكتي يا ويلنا يا كيتم إنا كنا ظالمين lalle su sun kasance mutane da mai. suna cikin wannan ya kai ta mu zalibai ne ya kai ta mu zalibai ne Allah ba ruwanci wanda ke haka ne halakar da su ba baki aya ba wani shirki a gobe kiyama Allah ke ku saurara inuwar Allah ta tabbata akan duk wani azzalimi gobe kiyama Allah ya ce inna a'tarna lil zalimin nara lalle mu mun yi tanadi ga mutane azzalimai wata wuta balbal hafa bihim suradiquha shamakun wannan wutar sun kewaye da wutar wa in yastaghith yughath bima'in kalmuh idan suna neman agaji cikin wuta sai a agaje su da wani ruwa mai tsananin zafi wasu malamai suka ce diwa wasu malamai suka ce a'a ruwa ne na dalma da aka narkar mai zafi da shi ake share suna sha a bakinsu amma fuskokinsu na kone wa yake mutu bisa sharabuwa sa'ad mustafak shi samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah hadisin da Malam Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi yake cewa babu wani laifin da Allah yake gaggautawa ma'abucinsa hukuma tun daga nan duniya kamar abu biyu abu na farko zalunci abu na biyu yanke zumunci wannan Allah mai hakuri ne yana jirgarta hukumar mutane masu laifi zuwa gobe kiyama ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار amma kuma idan ya zanto zalunci ne ko yanke zumunci ne Allah ba ruwan shi daga nan duniya wallahi za ka fara ci ba za ka yi zalunci da kwana lafiya ba wallahi sai ka ji cin daga nan duniya ba za ka yanke zumunci ka zauna lafiya ba wallahi cin daga nan duniya sai ka gani idan muka koma al'ummar mu yau kowane sektor zalunci ne ya kakatu wallahi a kowane sektor za ka iya littafi guda akan zalunci da ake ɗauki misali polis polis ƙaramin zarici da polis zai maka shi ne ka wahala ka nemi kudinka gomin jikinka ka sai mota ka wahala ka nemi kudinka ka zuba mai shi bai sani ba ka wahala ka je ka nemo fasinja shi bai sani ba ka kama hanya daga nan zuwa abuja mana road block road block sun fi hamsin daga nan zuwa abuja ko ina sai an tare shi an ce kawo wannan yi ko da yi biyar kafin ya sai abuja duk kudin da ya tara ya kai wannan polis din ba ana biye shi wata wata akan aikin da yake yi wannan abin da yake karba wurin bai sunan zalunci wannan cikin dumu dubu cikin shekara da shekaru kuma ya zama jini ya zama jini ya zama jiki da wanda yake ganin cewa wannan zalunci ya kamata a canza la'anallahu Allahu ar wal mutashi wa fi riwaya wa ra'ish Allah ya wa mai bada kudin kudin rashawa da kuma mai cin rashawa da mai kai da kawo tsakanin su ana cikin tsinuwar Allah abin ba sani ba kuma a haka ke san wai mu ci gaba da zaman lafiya a kasar muna cikin walwala a hannu zai yi ba wannan shi ne mafi mafi kankanta zalincin da zai maka in yi ga dama ba ka yi laifi ba ya kama ka ya kulle ka kai shekara biyar shekara goma abu gudun wata ba wani shekara so nawa kuma ni na ga musamman da wallahi tallahi na zo na da musamman da da yi komai ba wani ne ya yi kisa wanda ya yi kisan sai ya ba da kudi sai polis ya sake shi shi yana tafiya shi da kyau aka kama da aka jaka wurin shi a kursu sai da yi shekara da shekaru a gurin sai da abin da ya mallaka ya kare ya sayar da gidansa don mai da lauya mala kana fadawa tarkon polis to kasancewa kan fada tarkon lauya ba za ka je kotu ba sai ka ba shi haƙƙinsa ya sayar da mota don ya fita abu ya sayar da gida don ya fita abu ka dinga sayar da kayan gida har sai sun kaki shaf sani halifa zaria ya cijo ne mutum fiye da shekara saba'in da wani abu ana zargin sa cewar an ba shi kudi ta sa masa kuɗi a kan. wanda sa masa suka sa masa kudi a kan din suna da hannu wajen juyin mulki shikenan fa shirin kenan ba wanda ya magana aka je bincike wata daya ba gama ba wata biyu ba gama ba gashi har yanzu yana su karshe yana kotu kotu ta wanke shi tas cewa an shiga sa saboda haka na farko farar gafman sunayi ya iya sa na biyu a biya sadiyya miliyan hudu kotu ce fata kasar ta nigeria amma kuma a kotu aka sake kama shi aka tsora mai wani caji daban da kirizi falo ɗanɗanar da ake cewa a ne ne falo da kirisi ne gome ne da sauransu aka tsora masa a irin wannan zalici kuke sun mu ci gaba da zaman kasar da kuma mazaman lafiya malaman ahalusin ahalusun suna da yawa sun yi shuru idan ana maganar adalci ba a maganar ɗan ɗariƙa wallahi tallahi ko da ba musulmi ba ne aka yi mai haka ba daidai ba ya kamata a sa baki kai magana a take shi wallata na ɗan ƙwanka musulmi yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah in jijo ya gama shan wahala ya kare in ka gashi in zai fito sai a sai sai a zuba mai kaya da yawa masu kyau kamar abin girki kalli mutumin da yake cikin kasar duk ya lalace ya gama ya gama rayuwa an raba shi da iyalansa an raba shi da yaransa wannan wani da zalunci ne wannan wani da zalunci ne wannan kwanan nan aka kawo mana hari a na rufuwa a san wa'anda suka kawo hari ba ana cikin bincike kawai sai muka ji kwana da suka wuce an kama wa'ansu mutane guda hudu wanda yake kyauta da to dukansu musulmi ne guda hudu an kama su ɗan su suka fito suna cewa wallahi tallahi har da rantsuwa su ba su saba ganin ma waɗannan mutane cikin wata rigima a rayuwa ba kuma ba wai an kama su da laifi ba kuma ba wai an kama su a filin daga ba a'a mutum na gidansa ta je ka ko shi kawai shi kenan ka ɗora masa sai shiga cikin bala'i kuma kotunan Najeriya ka kai mutum ma na sai shekara goma ba gama kesa zalunci ya yawa wannan ba zalunci 'yan sanda ke nan kawai idan ka zo zalunci 'yan kwastam mutum ne zai gama wahala watakila ya shekara ɗaya shekara biyu na tara kudin zai sai mota ya tafi na sayan mota malam a musulunci ka je kwatano sayan mota haramun ne wallahi ta bayan hannun watakila ya biyo ta barauniyar hanyar an kama shi sai an ɓace motar idan an ɓace motar za a kewa gwamnati malam wannan da sauki ba za a kaiwa gwamnati ba wai sai a tara su za a yi optionin musu wa'anda suka kama su za su cinye kudin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsakarancin zalincin custom yanzu ya tambaye ka kana kana tuka motar ka a hanyar ce ina custom duty ka ce baka da shi ya ce sai ka biya dubu ɗari biyar kafin ka wuce sai ka biya dubu ɗari uku kafin ka wuce kuma idan baka gama ba kuma idan ka biya ba aljihun gwamnati kudin za shi ba aljihun sai irin wannan haramun mutane suke rayuwa kuma suke ganin za mu iya zaman lafiya a kasar aka zo zalicin kotu kotu da shi ne fasan dole su tattara kai karshen fatan duk wani ɗan talaka duk wani hakkin ka da ya salwanta to idan ka ji kotu ana ganin cewa za ka samu sauki to ya kotu na Najeriya suke wallahi sallahi zalunci ne cike kamar daji muke zama kamar ba kasa muke zama ba alkawai ya kudu yi kawai da kana da karfi zai ka ci zalin wani in kana da karfi zai ka ci zalin wanda ba da karfi a cikin zalunci wanda ya fi muni ne mai karfi ya zalunci mara karfi shugaban ƙasa ya zalunci talakawansa gwamna ya zalunci talakawansa malamin makaranta ya zalunci ɗalibansa wannan ne mafi munin zalunci da mutum zai ko mutum ne mara lafiya an kawo maka ke kana likita ka zalunce shi wallahi shi ne mafi zalunci da za ka yi kai ɗan kasuwa ne mai kasuwanci wanda ya zo gurin ka yana da bukata ya biya ka haƙƙinka ka zalunce shi shi da wata zalimin munin zalunci da zaka na san wanda yake prison a yanzu wallahi tallahi kai na san mutum hudu da aka tumce su da boko haram sun ana maganar wajen 2010 aka kama su ni dan da take tsaye na rantsa da Allah na rantsa da Allah ce har a gaban Allah gobe kiyama zan iya shaida wallahi tallahi dukkan su babu fara ku ne a gidajen su aka je aka kawo su maganar nan da ke shekara wajen goma sha biyar wallahi tallahi tana da afirka wannan wace kasa ce wannan wace kafa ce wannan kullum za a je kofi. fursufe ya zo abin da ya zo da shi ba dalili ba hujja ku kyale mutanen nan ba kyale su ba wace irin kasa ce wannan a da aka shiga ba a da aka shiga ba ana idan fursufe ko police suka kama mace aka rufe ka a police station malam za a shiga ba da bincike ne ba za a kai ka kotu ba har sai an samu hujjoji bayyanannu an tara hujjoji ta agogo da tafi wannan ba hujjoji sai a gaban masaka sai an kai mutum kotu sai a je ana neman ya za a yi a samun mutum kuma ba za a samu ba. ɗaya daga cikin wannan bayan Allah na san lokacin da nake tare da shi a ɗakin haya karamar da suka ji da zama ana jin bayan an shekara kamar guda biyar kenan ka nemi ya ba ta sake ce shi ba zai iya bayarwa ba wallahi ta ran nan muna zaune kawai sai ga ta ta kawo an kira shi ta ba shi takarda za ta je aure daga kurtu ya ci ne har hawan jini zai hau yana gudu kawai sai samu labari an sa daurin auren ta rana kaza wallahi kaza nan muna tare da shi hawan jininsa ya hau ba nan haka ya dauki mabibici yana bibita cin da dare hankali ya wani wallahi tallahi bai ji ba bai gani ba bai ci ba bai sha ba bai san mene da boko haram ba yana gurin ya sayar da gida yana gurin ya sayar da mota kullum za a je kotu dole sai an biya kudin lauya kullum za a je kotu dole sai an biya kudin magana nan da nake suna nan ku ce in ka sace wannan zalunci a makarantu the tertiary institutions musamman kuma jami'a da yawa daga cikin lecturer mace ba za ta iya cin jarrabawa ba sai ta ba da kansa wallahi da yawa wannan a wannan kasa wannan zalunci ne ko ba shi ba ko mutum ya cancanta ya ci wai dan baya dauki kai baya da bishigin da sai a rage masa maki wannan zalunci ne ko ba shi ba zalunci shi. ba za ka iya cin gaba ba da irin wannan kwana kwanan nan wata ta zo za a shiga jam za a shiga mata da suka zo cikin tsaraici kasiyatu na da duka ana barin suna wucewa ita ba ma wani hijabi kirki ba wannan hijabi mu a gurin ba hijabi wani wani abu kawai ta makala a ka dan wani kana ga gashin ta da sauransu tana zuwa a ce ta koma baya za ta shiga wannan ba dan me wai dan ta sa hijabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma cikin wannan zalunci akan mu musulmi yake kare muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da fayyacin Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da tabbaci kare da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu shi wa gabanni na gari akwai zalunci yin siyasa wannan hudu ba ce guda zalunci yin siyasa hudu ba ce guda mai zama kanta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shi wa gabanni na gari Allah ya sa musu tsoron Allah Allah ya sa musu tausayin talakawansu Allah ya hada zalunci kalubale da muke ciki na tsaro da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da zubar da jini kuma nake Allah ya kawo mana karshen والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا أنه ما لم نعلم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 الله أشهد أن محمدا